kama daga rikicin filin noma addini da rikicin kabilanci har zuwa na siyasa sau tari matasa da ke da jini a jika suke kan gaba wanda a kashe kasa kan yi asarar dukiya da marayuka kuma ganin jihar taraba ta yi fama da wannan matsaloli ne ma sa majalisar matasa a najeriya tare da tallafin gwamnatin jihar taraban shirya wani taron faɗakar da matasa game da muhimmancin zaman tare yayin wannan taro masana da ma shugabannin al'umma haddin na matasan sun fi haska fitilunsu ne kan wasu batutuwa da kan jawo matasa zama kanukan farauta ga wasu ɓata garin 'yan siyasa da kan fake da guzuma don harbin karsana ko da ke shugabannin matasa a jihar sun ce su kam an sha su sun warke mr george emmanuel shine shugaban majalisar kungiyoyin matasa a jihar so mu za mu yi kokari mu ga matasa sun kaurace ma duk wannan irin abubuwa wadda ba shi da kyau za mu tabbatar da cewa matasa sun samu abin yi domin duk wanda yake so ya yi amfani da matasa ya je ya ɗauki ɗansa ko kuma ya ɗibi ɗan wasa ya je yi amma za mu yi kokarin mu haɗa kan matasan mu gabaki ɗaya domin su yi abin da ya dace da abin da doka na Najeriya take so gwamnati ta sama wa matasa abin yi domin rashin abin yi shi ke sa matasa suke yawo a kan tituna har yake kawo ga wayansu suke amfani da su domin su kawo tashin hankali a wani tashin hankali kaga matasa na sun je sun tashin hankali ba sai wani babba ne zai zo ya kira matasa ya ce zan ba ku kaza domin ku je ku yi kaza su ma kungiyoyin ɗalibai da kyautata ci gaba sun ce suna da cewa musamman ma a wani lokaci da jihar Taraban ke cikin dambawar siyasa a sunana comrade Muhammad Awan Jibrin ni ne chairman na North East Student Forum ɗalibai na arewa maso gabar wato jihohi guda shidan nan to a da farko abin da aka tattauna an tattauna ne batun zaman lafiya tsakanin matasa saboda yanzu akwai rigingimu da ke tasowa rigingimu da ke tasowa ko maganan kabilanci ko maganan addini ko maganan bangaranci misali kamar jiha kamar taraba akwai ishu na wannan daga taraba south ne wannan daga taraba north ne wannan daga taraba central akwai ishu na wannan religion ne a wannan from wancan tribe ne kowa dai na gani kamar shi bai kamata ya bi kowa ba to musabbabin wannan taro ina gani taro ne wadda aka yi shi wadda kuma gwamnatin gwamnatin jiha nake gani ta ɗauki nauyinsa saboda a ga cewa an samu da an samu yarjejeniya da fahimtar juna tsakanin matasa da su zanna tare da juna zaka zanna da dan uwanka ko addinin ku ba ɗaya ba ko yaren ku ba ɗaya ko ba bangaren ku ba ɗaya ba saboda dukan kasa haka ya tanadar sannan kuma haka Allah ya yi mu yayi wani baki yayi wani fari ko ba haka ba dukan muna zaman tare ita dai gwamnatin jihar ta ce don magance matsalar rashin aikin yi ne ma sa ta kirkiro da wasu hanyoyin koyon sana'a don su mu dogaro da kai kuma kamar yadda kwamishinan harkokin matasa a jihar honorable hadi haruna lauke cewa kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu yanzu yaran nan kowa ya gansu kaga za su iya zama za su yi ayyuka kala kala ka gan su za su yi aiki ko a kamfani za su yi aiki a ko ko kamfani suka neme su yanzu don su zauna su yi musu aiki za mu tura su za mu tura su kuma muna kiran kamfanonin su ba mu goyon baya kuma duk abin da muke nema ne zaman lafiya kuma muna roƙon kamfanoni da ko da za su taimaka alhamdulillah bismillah zo su taimaka wa yayan to sai dai kuma ana tsokacin mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar gode wasu matasan jihar Maye da masu kudiri aniyar koyon sana'a a gaskiya kan yadda ta raba take muna samun matsaloli da yawa kusan matasa ba su da abin yi abu kaɗan ya tashi sai ka gana gone gona na kashe-kashe da muka ga ya dace mu debi matasa da yawa fiye da kowane jiha don mu samu sama musu abin yi kuma Allah da yawancin matasan nan suke zaman banza da za mu sama musu abin yi a wannan jiha insha Allah. In yi magana dai kan ce wai babu maraya sai rago kuma ba ci gaba sai da zaman lafiya.